Kalangu, studio Kalangu. Tahiya Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger, studio Kalangu karfe biyar da minti talatin yau Laraba 19 ga watan Agusta 2020 ga kanun labarin. Shugaban kasar Mali biyo bayan juyin milkin da sojawa suka yi jiya talata 18 ga watan Ogista a hukumce ya yi murabus daga kujerarsa za ku ji ra'ayin 'yan silin Mali da ke zamne Niger. Girkin fasalin zamani ga birnin Yame shine ma'udin babban taron da hukumomin birnin Yame suka shirya jiya. Yau albarkacin sallacewar ranar ƙasa da ƙasa ta masu kai agaji rahoton musamman na shirin yau ya gayyaci shugaban wanji Actel za ku ji shi da cikon bayani. Masu sauraro barkamu da warhaka gunguma man ɗantani ke gabatar muku labarun yanzu kuma ga zubin nasu. Shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Kaita ya yi murabus daga kujerarsa ta shugabancin kasar tare da roshe majalisar dokokin kasa da gwamnatin nasa. a jiya talata 18 ga watan Ogista da yamma bisa kafar talabijin ta kasa ya yi sanarwar hakan ya biyo ne bayan wani wato juyin mulki da sojan ƙasar suka yi da suka soma cikin safiya da wata wato bujirewar da suka sora a sansanin soja na garin kati sojan sun girka wani kwamitin ƙasa mai suna cnsp inda a cewarsu zan nanata domin ɗaukar nauyin ƙasa a gaban al'umma da tarihi za mu ci gaba da jan ragamar ƙasa da kuma tafiyar da ma'aikatun hukuma ƙarshen nanatawar kenan daga ranar yau a ci gaban sanarwar dukkan wato iyakokin zirga-zirga na sama da na ƙasa na ƙasar malin wato an rufe su kuma an girka hana yawon dare daga karfe tara na dare zuwa karfe biyar na sahe har zuwa wani lokaci a fadar ta cnsp ibrahim bubakar kaita yanzu ya zama tsohon shugaban jamhuriyar mali a jiya da yamma a hukumce ya bada murabus ɗinsa a kan matsin sojawa ko yaya 'yan ƙasar mali da ke rayuwa a nan yame ke ganin wannan al'amari bari mu saurari shaidar wasu daga cikinsu. da Mun yi tsammanin haka saboda ya daɗe shugaban ƙasa ma an yi masa kashedi, amma akwai jama'a kewaye da shi da suke yaudararsa. Mun san yana son Mali ganin shekarunsa. Akwai abubuwa da dama da yake daƙilewa. Menene yake kawo juyin mulki? Sojojin su ma ai ƙasa ne kamar kowa. Kowa yana goya masa baya tsawon lokaci, amma baya iya ɗaukar mataki. Shin wannan abin mai kyau ne da yake yi? Matsalar Mali na ƙara ta da hankali muna fatan taimakon Allah domin kawo sauƙi gaskiya mun so a bar shi ya ƙarasa wa'adinsa domin juyin mulki baya gyarawa illa mai da ƙasar Mali baya. Ibeka ya tafi mun daɗe da muke buƙatar ya fice saboda babu wani abu da ya yi na amfani ga al'ummar Mali. Amma kun san ya dace saurare al'ummarsa ya bar wajen. Abin da ya faru da shi ya kamata ya zama darasi ga dukkan shugabannin Afirka. fonda kan dirgin biyo bayan juyin milkin da aka yi jiya a kasar malin yanayin tsaro ga jahohin arewacin kasar na kamanta da samuwar abubuwan ba zata da dama a ganin kadar ture daraktan rediyo aniya ta gawo halin juyin milkin shekara ta 2012 inda gungun mutane dauke da makamai suka yi oba cikin shimfiɗar rabin kasar malin ya ci ya zama abin fargaba Ga kaɗan daga cikin bayanin da yawa Rafika Altayar ta wayar tarho. Mun samu irin wannan hali mai ciwo a shekara ta biyu bayan juyin mulki. Ƙungiyoyin ta'addanci sun mamaye fiye da kashi biyu cikin uku na faɗin ƙasa wannan ya jima har tsawon watanni goma lamarin da ya tura ƙasa cikin wani mawacin hali da rashin tabbas kwata-kwata. A yau muna fargaba irin wannan ya faru illa bambanci da shekara ta biyu ina ganin Mali na amfana kuma da taimakon dakarun ƙasa da ƙasa kamar Minisma da dakarun Barkan da su suna iya kwanta kwantar da hankalin fararen hula kaɗan. Duk da haka game da sojojin ƙasa zai kasance abu mai matuƙar wuya kula da matsalar tsaro inda yanzu a gawo a yau mutum ba zai iya nisan kilomita akalla biyar ko zuwa goma ba ba tare da an kai masa hari ba 'yan bindiga daɗi ko 'yan ta'adda. Har yanzu akwai wuya a faɗi abin da zai iya faruwa a nan da 'yan kwanaki. Acted ta goya wa mazamna garin kure baya a faɗar wakiliyar wannan kungiya da ke nan ƙasar Nijar a Yamme, tsangayar ta za ta tattara kuɗaɗe don taimakawa al'ummomin kure da iyalan kadiri abdu shugaban madaggan yawon buɗe ido da ya rasa rayuwarsa tare da ma'aikatan nan bakwai na kungiyar ta acted ga fasar bayanin da alice dore ta yi Abun farko Acted muna kusa da iyalan Kadiri shugaban kungiyar 'yan jagorar kure da ya rasa rayuwarsa a cikin harin nan muna kuma kasancewa kusa da al'ummar kure domin sanin bukatunsu a wata a shekaru masu zuwa domin tare duk wasu abubuwa da za su bullo kai ga mutanen nan za mu kuma yi aiki don tattar goyon baya tattara tallafi domin taimakawa al'ummar kure. Fasalin girkin birni batun da yake zuciyar mahukuntan birnin Yamme kenan da yau ya zama musu abin tada hankali jiya da sahe an shirya da wani babban taro bisa ga ma'udin fasalin girki na birnin Yamme halin yanayin hilaye da nazarta abun yi ina aka tsaya wani daidaito da ingantawa za a yi don girkin nagartaccen tsari ga dukkan manyan biranen ƙasa Bari mu saurari wazir mamman ministan hilaye zamuntawa inda ya ce. wannan forum kin da aka tara mutane don su yi zurfin tunani a samu yadda za a ƙara tsara garin yame cikin shekara ko goma sha biyar ko shekara ashirin daga nan zuwa ƙarshen shekara magabatan yame su hudo mana wannan plankin na yame tsarin da muke so muga an yi inda za a yi gidaje na kwana inda za a yi masana'antu gurin kasuwoyi wurin shakatawa wannan forum kin da ake yi shine zai shiga cikin wannan tsarin wanda za a ce to yame yanzu ga shi da za ta girma ga gurin za a keɓe ya zama kaza kuma ba kowane irin gini ba za a yi a nan gurin ba shine muke so nan ƙarshen shekara a ce an hudu mini shi. Kungiyar tsohon 'yan kwallon kafa na ƙasa da ƙasa 'yan ƙasar Nijar sun gudanar da wani babban taro na musamman a ƙarshen makon nan da ya shuɗe haɗuwar da ta bada damar kawo gyara ga kundin sharuɗan wannan ƙunshiya da kuma sake mambobin biron kan wa'adin shekara hudu kamin a sake shi. Sabon shugaban kungiyar Sumaila Cemago ya wa Michel Deji bayani. Mun saka da yawan guri a gabanmu da za mu yi ƙoƙarin cimmuwa tare da haɗin gwiwa da abokanina. Za mu kawo duka wani tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa da ya takale da a ƙasashen waje. Ya zo na ya shiga a harkokin ƙwallon ƙafa. Muna da da yawan tsofin 'yan wasan ƙwallon ƙafa da sun bari sai su shiga cikin wani yanayi na tausayi. Za mu taimaka a kai. Haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa za mu yi iya ƙoƙarinmu na tunanin yadda za mu yi. Ina tsammani tare da wannan kwallon kafa a niger zai samu babbar riba. Lungun mutuwa sunan da aka sawa wani littafi kenan da wani matashi marubuci mai barkwanci da kuma gatana ya rubuta ɗan ƙasar niger ne kuma mai diplomar master day ta fannin fusa'a da al'adu gami da sadarwa a sashen ilimi na adabi da kuma kimiyya ta bil'adama a jami'ar Abdulmumuni ta Yeme. Komi wannan littafin ya kumsa wanda ya rubuta shi Maman Sani Iro dauke da cikon bayani. Kukan zuci ne aka saka a ciki, saboda wanda ke aktin ɗin na musamman a cikin sharfin mai sunan Faisal mutum ne da ya fuskanci dambarwa da yawa a cikin rayuwarsa. Abin da zai faru shine zai wani kwankwanto cikin wata asibiti inda zai ganin tsarin kiwon lafiya maras inganci, inda in baka da lafiya kaje ba a ma diba halin da kake ciki. Nan take sai a rawaita maka magunguna saya. Idan ko baka saya ba to hakikan makomarka ta cushe cikin haɗari. Faisal yana kwatanta wa'annan asibitocin tamkar matacce mutum yake inda bai da kuɗi. A wani sharan kuma littafin kira ne ke sanyawa. Ina fatan wannan kiran zai faɗa kunnuwan wa'anda ya dace su ji. Don ko ƙasar da ba ta da nagartaccen tsarin kiwon lafiya mai fa'ida to ƙasa ce da al'ummar ta za ta dawoma cikin wahala. Kuma ya waje ba magabata su kawo gyara ga tsarin kiwon lafiya. Not system sanitaire. Yanzu kuma sai yanayin cutar coronavirus a faɗin ƙasa baki ɗaya. A cikin sanarwar ranar 18 ga watan Ogista 2020, harabar ministan kiwon lafiya al'umma ta ƙasar Nijar ta bayyana cewar a cikin mutum 20 da aka wa gwaji jiya ba a samu ko mutum ɗaya ba da ya kamu daga somawar wannan allobar ranar 19 ga watan maris 2020 zuwa ranar yau ƙasar niger ta ƙididdige mutum dubu da 179 da aka tabbatar sun kamu da cutar cikin jimillar mutum dubu goma sha 11,568 da aka wa gwaji a yanzu mutum 69 suka mace dubu da saba'in da tara sun warke kuma mutum goma sha tara na cikin jinya a rawaitar hukumar kiwon lafiyar ta ƙasar Nijar. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawon nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka kada ka fita daga gidanka Kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka ɗan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. albarkacin sallacewar ranar ƙasa da ƙasa ta masu kai agaji studio kalangu ya karbi bertrand gale shugaban ong ta faransa acted da alice dore daraktar wakilcin ƙasa a niger domin samun bayani ga lamarin ranar tara ga watan Ogista, inda aka yi rashin wato ma'aikata bakwai da madugunsu a kure tarnan fude ahmed ya firanta da su ga zubin firanta su Ƙungiyoyin ba da agaji suna bikin ranar yau, sai dai wannan ranar ta zo ne a yayin da ƙungiyar Acted take fuskantar wani yanayi a Nijar. Biyo bayan abin da ya abu a kure da kuka sani. Shin ana iya cewa ƙungiyoyin ba da agaji ciki har da ƙungiyar Acted suna fuskantar barazana? Abin mamaki ne a baya masu aikin jinƙai kamar mutane ne da ba su taɓuwa yawancin likitoci ne da ke zuwa wuraren da kowa bai zuwa da al'umma ke kare kanta. A yau an san waɗanda ake kashewa ana kashe ƙara masu mm, aikin jin kai cikin tafiyar da aikin su kuma wannan babbar matsala ce ta 'yancin ƙasa da ƙasa da kariya ta ƙasa da ƙasa mai tsananin wuya wajen aiwatarwa. Ƙungiyar Acted za ta tsaida ayyukanta a Nijar biyo bayan abin da ya faru ko kuma za ku ci gaba da ayyukanku. Tabbata ba ma tsaya ba nan ƙasar Nijar ko ma ƙasashen waje ga wannan tashin hankalin. A nan muna da ƙasa da ma'aikata ɗari biyu na ƙasa da ma na ƙasa da ƙasa amma 'yan ƙasar Nijar ne suka fi yawa kuma muna cikin wani lokacin da al'amarin ke janyewa baya da zai ba mu damar kulawa da iyalan wa'anda abin ya shafa wa'anda ke cikin wata rayuwa muna tare da su kulliyomin ma'aikatanmu suna shirye domin zuwa wuraren nan. dans la confiance. Yaya kuke tunanin sake koma ayyukan naku alhali kasar Faransa ta ayyana Nijar a matsayin jallayi? Pour Acted, mais je pense... Ga Acted kuma ina ji ga sauran dukkan kungiyoyin agaji da aka sani sosai. Babu wani Abuja kasar Nijar ba ja bace kasashen Sahel ba jajaye ba ne. Zance ne bai kama da ainihin gaskiyar abubuwan yau da kullum na al'ummar. Duk da wasu wurare a kasar Nijar al'ummar suna cikin wani tashin hankali. Mu muna nan muna ci gaba da taimakawa al'ummar kasar Nijar ko da akwai wasu wurare da muke aiki da ba daɗi wanda sai ka ɗauki ƙwararren matakai kuma ba mu da niyyar barin wuraren nan. De sortir de ces zones To ko a yau me kuke jira ga al'ummar Nijar? Na farko muna da fulɗa sosai mai kyau tare da hukumomin Nijar tunanin da ke zuciyarmu shine na gana an yi amfani da shugabancin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya daga shugaban ƙasar Nijar domin shigar da wani shirin doka kan kare masu aikin jinƙai. Aiki ne mai wuya da aka fara da kuma muke fatan zai ci gaba. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kuɗan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a futa lafiya.